Amurka ke kira sashen Hausa ke magana a kan mita 1625 da kuma ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani sarauniya, fara'a niyya, nomad FM da kuma Dalal FM. Sai tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Kana yana iya kama mu a Alfa rediyo da ke Kumasi a kasar Ghana. Haka kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata ko kuma kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yau Litinin 22 ga watan Yuli na shekarar 2019. Yusuf Aliyu Harande ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen namu a wannan lokaci. Amma kamun mu tsandima, Malam Hafiz barka da asuba kuma ba mu kani labarai. To, Dakta. Uh, Prime Minister Birtaniya Theresa May za ta haɗu da ministocin tsaro da jami'an tsaro don wata tattaunawa ta gaggawa a yau Litinin. wani jigo a jam'iyyar democrat a majalisar wakilan amurka ya ce mai bincike na musamman robert mueller zai ba da muhimmiyar shaida da za ta ba da damar kai ga tsige shugaban amurka donald trump sannan a prime minister pakistan ya fara ziyara a nan amurka to kanin labaran kenan daga bisani kuma idan muka tsunduma cikin shirye-shiryen namu za ku ji cewar wai akwai hanyoyi da suka kamata gwamnatoci su bi don gujewa ciwo basussuka na kasashen ƙasashen a karya darajar naira na a cire tallafi a sai da kamfanonin gwamnati a kori ma'aikatu wasu jihohi sun yi nisa akan wannan aikin To ita kuwa gwamnatin Amurka wani shiri ta fito da shi na tallafawa ɗalibai masu bukatar su yi karatu a matakin gaba da sakandare waɗanda suka samu wata gajiya. yaran da za su je america under wannan program in kuma ba za su biya ko kobo daya ba sun samu scholarship da zai biya ma duk komi game da makarantar su to idan har kuna biye da mu kuma za mu kawo muku shirin mu na yau na ilimi garko dan adam amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. jama'a alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. A yau Litinin Firayim Ministan Birtaniya Theresa May za ta haɗu da ministocin tsaro da jami'an tsaro don wata tattaunawa ta gaggawa kan yadda za su bullo wa kwace jirgin ruwan dakon manta da Iran ta yi a yankin mashigin Hormuz Daya daga cikin martanin da burtaniya take tunanin ɗauka shine kakaba takunkuman kare tattalin arziki akan Iran. Ana sa nan gaba a yau me za ta yi wa 'yan majalisar dokokin burtaniya ƙarin haske akan halin da ake ciki. Wani faifan sauti da jami'an tsaron kan teku na kamfanin dread Global suka naɗa wanda aka sake shi a jiya Lahadi. An ji wani jirgin yakin ruwa na Birtaniya yana yin gargadi ga jami'an Iran da ke sintiri a kan teku kan yin katsalandan ga jirgin Birtaniya na Stena Impero yayin da yake ratsa mashigin na Hormuz. Sai dai duk da haka dakarun juyin juya hali na Iran sun sako daga jirgi mai saukar ungulu inda suka kwace tankar dakon man jim kaɗan bayan da aka gargaɗe su. Wani jigo a jam'iyyar Democrat a Majalisar Wakilai ya ce mai bincike na musamman Robert Mueller zai ba da muhimmiyar shaida da za ta ba da damar kai ga tsige shugaban Amurka Donald Trump Wannan wani shugaban ƙasa ne da ya karya doka ta hanyoyi shida daga ranar Lahadi, in ji shugaban kwamitin da ke kula da fannin shari'a na Majalisar Wakilai Gerald Nadler, yayin wata hira da aka yi da shi a gidan talabijin na Fox a jiya Lahadi. sai dai duk da haka 'yan majalisa daga jam'iyyar republican ta trump sun yi ta hasashen cewa ba za a samu wasu bayanai da suka wuce waɗanda aka ji a baya ba shi ma a lokacin da yake tattaunawa da gidan talabijin na fox a jiya lahadi dan majalisa doug collins wanda shi ne babban ɗan jam'iyyar republican a kwamitin shari'ar ya zargi 'yan jam'iyyar democrat da sake komawa kan batutuwan da aka riga aka sani. Prime Minister Pakistan Imran Khan ya ce a gana wadda zai yi tare da shugaba Donald Trump a yau Litinin zai nuna bukatarsa ta ganin an shawo kan yakin Afghanistan da ya kici ya cinyewa a siyasance. Kan wanda yake ziyarar aiki ta kwanaki a nan Amurka a kokarin da yake yi na kara ƙarfafa dangantakar ƙasarsa da Amurka. ya bayyana haka ne a wani babban taron 'yan pakistan mazauna amurka da aka yi a birnin washington a jiya lahadi sai dai kan ya jima yana adawa da yin amfani da sojojin amurka don warware rikicin kasar ta afghanistan tun kafin ya ɗare kan karagar mulki bayan zaben da aka yi a pakistan shekarar da ta gabata na mai alfahari cewa yanzu gaba ɗaya duniya tana cewa ba za a iya shawo kan rikicin afghanistan ta hanyar amfani da ƙarfin soji ba kan ya faɗawa taron jama'a da suke tashewa yayin da waɗanda suka shirya taron suka ce shine taron amurkawa 'yan asalin pakistan mafi girma da aka taɓa yi kawo yanzu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Akalla mutum goma sha bakwai suka mutu a tashin wani bam da aka dasa a cikin mota a Magadishu a yau Litinin, kamar yadda wasu majiyoyi na asibiti suka tabbatarwa da sashin Somali na murya Amurka. Daraktan babban asibiti na Magadishu, Dr. Muhammad Yusuf, ya ce an kai karin wasu mutane 28 da suka ji raunuka asibitin. fashewar ta auku ne a lokacin da ɗan kunar bakin waken da ake zargi ya ta da bom ɗin a ƙofar shiga wani otal da ke kusa da wata mahaɗa da ake kira kepo da ake yawan hada-hada a magadishu wasu da lamarin ya faru a gabansu sun faɗa wa sashen muryar amurka na somali cewa motar an juya bayanta ta kalli shingen duba ababen hawa na jami'an tsaro akan hanyar da za ta kai ka ga filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na aden abdul da ke babban birnin ƙasar ƙungiyar al-shabab ta ɗauki alhakin kai wannan harin China ta mayar da martani cikin fushi bayan da wani rukunin masu zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a yankin Hong Kong suka lalata wani tambarin kasar a wani reshen ofishin Beijing a lokacin da aka yi wata gagarumar zanga-zanga a jiya Lahadi. Wasu daga cikin masu zanga-zangar sun yi ta jefa kwai akan ofishin da kuma fesa fenti akan kyamarori na tsaro da suka zagaye, yayin da dubun dubatar masu zanga-zangar suka mamaye tituna. 'Yan sandan kwantar da tarzoma na Hong Kong sun harba barkonan tsohuwa da yin amfani da harsashen roba da yammacin jiya Lahadi don su tarwatsa masu zanga-zangar. Hong Kong dai ta shiga rudanin zanga-zanga ne tun bayan da hukumomin yankin suka fara shirin samar da wata doka wacce za ta rika ba da dama ana aika mutane da ake zargi da aikata laifi zuwa cana domin a yi musu shari'a. gai gaida Muhammad Hafiz Baballe da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. To daga labaran duniyar bari mu tsunduma cikin duniyar rahotannin namu kuma. inda za ku ji cewar a makon da ya gabata ne ofishin kula da basussuka na Najeriya ya fitar da wani rahoto da ke cewar gwamnatocin jihohi da na tarayya a Najeriya na karɓar basussuka ba bisa ka'ida ba ko kuma da suka wuce hankali. Hakan ya sa Nasiru Adamu El Hikaya ya zanta da masana wanda suka yi sharhi akan irin illoli da hakan ke iya haifarwa ga tattalin arzikin ƙasa irin na Najeriya. tun ya fi wa Najeriya bashi daga kungiyoyin lamunin Paris da London Club a farkon demokuraɗiyyar nan lamarin ya sake rincaɓewa da karuwar bashi a gwamnatocin da suka biyo baya har zuwa bana da ake cika shekaru ashirin da mulkin na farar hula ba yankewa. Zuwa ƙarshen watan Maris ɗin bana shafin hukumar kula da bashin Najeriya a yanar gizo ya nuna ana bin gwamnatin Najeriya da jihohi bashin ƙetare da na cikin gida dala biliyan tamanin da ɗaya da miliyan ɗari biyu da saba'in da hudu wanda ke daidai da naira tiriliyan ashirin da hudu da biliyan ɗari tara da arba'in da bakwai. Ba su kan dai kama da daga bankin raya kasashe na Afirka ADB, bankin duniya, bankin Exim na Sin da India har ma da lamuni daga kasar Jamus. Masanin tattalin arziki El Harun Muhammad ya ce Najeriya ta fada wannan jibgin bashin ne dan yadda take aiki da muradun hukumar lamuni ta duniya IMF. Irin alakan da gwamnatocin baya suka yi da asusun ba da lamali ko kuma bankin duniya sama da shekara ashirin yau su suke tsara tattalin arzikin Najeriya. Sharuɗoɗin da aka ba gwamnatin Babangida, sharuɗoɗin da aka ba gwamnatin Obasanjo, sharuɗoɗin da gwamnatin jonathan ya arwatar su ne aka ba wannan gwamnati take aiwatar da su na a karya darajar naira na a cire tallafi a sai da kamfanonin gwamnati a kori ma'aikatu wasu jihohi sun yi nisa akan wannan aikin shi ma masanin tattalin arziki abubakar ali ya ce matukar ana ci gaba da dogaro da dala wajen siyo kaya a ketare to ba za a fita daga kangin ba sai an dawo raya tattalin arzikin daga lamuran cikin gida mu dubi abin da za mu ya mu sarrafa a ƙasar nan nan take ba a buƙatar wani imf ya yanzu alal misali shugaban kasa ya shirya made in nigeria trade fair kasuwan baje koli a kawo takalma daga kofar mata a kawo daga aba shugaban kasa ya yi ba da odan dozin daya ce daga yau ya daina sa takalmin kasan waje shi kuma masanin tattalin arziki yushau aliyu ya ce ba laifi in za a yi amfani da bashin ta hanyar samarwa al'umma sauki da rage matakan tattalin arziki masu tsauri dama babban sharrin bashi ka karbi bashin da yawa da ya fi kudin ajiyar kasanka a kudin ruwa mai yawa ka kuma zo zo ka ki aikin in mun duba tarihin bashi a Najeriya a 1958 bashin farko a Najeriya dala miliyan 28 an karbo bashin sannan kuma an yi amfani da shi a wajen gina titunan jirgin kasa tun daga 1984 lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ya zo da kakin soja ai ya dakatar da karban wani bashi daga kasashen waje ma gaba daya kasafin kuɗi da ake ciki na nuna Najeriya za ta kiya ganga miliyan biyu da dubu na man fetur a dubu ne da yi ya ɗore zai iya sama wa ƙasar kuɗin da za ta ke amfani da su da ragewa ko kaucewa karɓo ƙarin bashin. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Amma ba bisa shashanci ba, kana ba bisa sakarci ba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. To Allah ji kan Dr. Mamman Shata. To a gaida sarkin yaƙi Nasiru Adamu El Hikaya da wannan rahoto. Ofishin jakadancin Amurka a Najeriya ya karrama wasu zakakuran 'yan Najeriya da suka samu cin gajiyar tallafin karo karatu a matakai daban-daban a nan kasar Amurka. Ɗaliban da suka ci wannan gajiyar sun fito ne daga gidaje masu ƙaramin ƙarfi, waɗanda basirar su ta kai su ga wannan ɗaukakar. Hassan Maina Kaina ya halarci wannan taro ga kuma tsarabar da ya aiko mana da ita. Mataimakin jakadan Amurka a Najeriya kenan, Sa'iyatan Smith, ke jawabi yayin baiwa wasu ɗaliban Najeriya guraben ƙaro ilimi a ƙasar Amurka, inda yake cewar ofishin jakadancin na Amurka na tallafawa dubban dubatan matasan Najeriya suke samun guraben ƙaro karatu a Amurka. a shekarar nan kadai sama da 'yan najeriya 130 ne suka sami wannan tallafi a wasu daga cikin shahararrun jami'o'i da kwalejojin amurka wanda hakan na cikin wani shirin ofishin jakadancin na amurka na tallafawa 'ya'yan talakawa da marasa galihu ke da kwazo da hazaka su samu damar yin karatu a amurkan da bana kadai za a kashe masu kimanin dala miliyan shida da dubu dari uku Malate tajiri jami'a ce a sashen sha'anin ilimi na ofishin jakadancin na Amurka. Uh, wani special program da muke da shi a embassy mu shine Opportunity Funds program. So yaran da za su je America under wannan program in kuma ba za su biya biya ko kobo daya ba sun samu scholarship da zai biya ma duk komi game da makarantar su from school fees har accommodation da abinci da zuwa asibiti komi. Um, yanzu misali kaman waɗannan yaran dukansu za su yi karatun digiri ne na farko wato undergraduate ko a cikin su akwai wanda su karatun babban digiri postgraduate akwai su duka biyu a nan akwai wanda sun gama secondary za su je um, digiri nasu na farko a US da kuma akwai wanda za su je babban digiri abinda ma muke so gabi da US shine mutum zai iya zuwa PhD babban babban digiri in ga baki daya ba dole sai yana da masters ba tukuna so yaran da muke da su ma nan wanda sun samu zuwa yin babban digiri na uku a US yawancin su sun just gama makaranta kenan sun just gama service nasu so sun just gama first degree nasu kenan kuma US haka ne muke education namu idan mutum yana da first degree zai iya shiga digiri na uku ba tare da dole sai ya samu na biyu ba daga bisani na tattauna da wasu daga cikin ɗaliban Najeriya da suka sami wannan garabasa. Za mu so ka gaya mana mai sunanka. Sunana Mubarak Idoko. Kai dan wani jiha ne? Ni dan Benue State a Nigeria. Yanzu gashi ka samu wannan gurbin karo karatu zuwa Amerika ya ka ji? Ina jin daɗin shi, ina jin farin ciki, ina so in yi um, karatu nawa da kyau kuma in dawo Nigeria in yi na country nawa. Kai a America za ka je wani jiha ne kuma wani course za karanta? Ina je Dartmouth College ina so in karanta electrical engineering da computer science a wani jiha ne a Amerika. new hampshire a Amerika. me kake so ka cimma a rayuwanka me kake so ka yi bayan ka gama karatu ina so in yi wani kamfani wanda za su yi mota mota wanda ba su amfani da petrol ina so nigeria ya batar da petrol da pollution da all those things su yi amfani da renewable sources of energy hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria jinjinawa Hassan mai na Kaina da wannan rahoto. Yanzu kuma za mu ɗaura daga wannan sai kuma shirin mu na ilimi garkuwar ɗan Adam. ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi. Jama'a masu mu da wannan yammacin litinin Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau, ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Idan masu sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata muka fara shiri na musamman. wanda ya mai da hankali akan muhimmancin koyar da darasin tarihi a makarantun sakandare a Najeriya. A yau za mu ɗaura daga inda Farfesa Mansur Ibrahim Mukhtar na tsangayar ilimin tarihi a Jami'ar Yusuf Mai Tamasile da ke jihar Kano ke muna ƙarin haske. Ita gwamnati ta sani cewa tushen abubuwa tarihi ne da al'adu shine tushe na rayuwa. Kuma al'ada koyar da al'ada ko tarihi ko abin nan ba yana nufin mutum zai zama kidahuni wanda yake ba shi da tunanin ci gaba ba ba haka ba ne in ka duba waɗanda suka yi yaƙi na mulkin kai da rigimin nan na ƙasashen kudancin afirka south africa liberation movement ɗin da sauransu da wanda suka yaƙi mulkin kai ma da sauransu za a ga waɗanda suke tarihi duk inda kake ganin ana fice wajen kawo canji su ne a gaba to abu na biyu watakila akwai lokacin da suka shiga hancin gwamnatoci na soja za ga yawancin su an kakkame su an ɗaɗɗaure su da sauransu su za ka ga cewa tun daga sannan ne ma aka fara ja baya daga koyar da ilimin tarihi a makarantu za ka ga an ce malaman jami'a suna koyar da abin da ba shi ake biyan su koyar ba ko lokacin da zaria malaman zaria su marigayi da turisu bala usman su maduba tukul da sauransu suka azazzala gwamnatocin soja musamman wajen kawo canje-canje da suka yi na staff nan da sauransu. To tun daga sannan za ga aka gwamnati ta fara ja da baya daga sa waɗannan abubuwa a gaba ta sa ilimin kimiyya da fasaha a gaba. Amma cire shi daga manhaja ta makarantu ni na ganin laifin wasu ne wanda yake bisan muhimmancin su ba a gwamnatin su ne suka yi haka sauran wanda suke gwamnati bisan ba su da harka da waɗannan abubuwa mutane wanda suke ma'aikatar ilimi su ne za a ga laifinsu Farfesa ana iya cewa yanzu akwai waɗansu 'yan Najeriya ko kuma waɗansu fitattu waɗanda suka yi karatu ko kuma suka karanci fannin tarihi kuma suka zo suka zama wani abu a faɗin duniya? Ga gwamnan mu tarihi ai akwai mutane da yawa wanda yake ga sunan su Profesa Sule Bello za ka gani ga sunan profesoshi da yawa a jami'o'i kuma wasu sun fice ma a aikin gwamnati akwai mutane da yawa za a ga sun aikin gwamnati sun zama permanent secretary shi ilimin tarihi in kai shi za ka iya abubuwa da yawa za ka iya aikin bincike za ka iya zama a cikin consultant na binciken abubuwa fannoni iri-iri na rayuwa za ka iya harkar mulki za ka iya harkar wajen adana takardu na tarihi ko labirari wajen ɗakunan karatu ba inda ba za ka shiga tsarin mulki da ba ma'aikatar a najeriya da ba za ka je kai aiki ba ko ce ma'aikata ce za ka iya zuwa za ka iya aiki na administration a wannan wuri da da yawa To a takaice a farfesa ko kuma a gurguje zan ce farfesa wani irin kira kake da shi ga matasa musamman don su hazaƙa ko kuma su tashi tsaye wajen neman ilimi da ya shafi bangaren tarihi. To, ina kiran matasa musamman na nan ɓangaren na nan nahiya. Kasu take a musu tsakiya ba ruwa. Kana ganin da yadda aka taso maganar wannan riga cewa jihohi ba za su ba da gurare a kafa rigage na fulani ba kana gani yadda ake magana cewa ɗan arewa ya yi kaza ɗan kaza za a danne kaza za a yi kaza za a yi kaza to idan muka tsaya ba mu bi tarihi ba za a yi mana tsakiyar da ba ruwa da rana ba su misali a arewacin najeriya ba inda yake babu grazer reserve tun daga wajen alif ɗari tara da arba'in da biyar kuma suna nan akwai taswirar su da girman su da faɗin su da inda suke ban san na kudu ba amma duk arewa ko ina akwai grazing reserve duk wata jiha da ta take kar a kafa waɗannan dama ta akwai su mutanen mu ne manoma suka cinye kuma da can duk inda burtali yake misali ita ce hanya ta zuwa ta ciniki za a je gwanja za a je littafunan niger dino complex za a tafi sahara har arewacin afirka ayarinmu da suke zuwa cinikayya duk inda ake ciniki a nahiyar afirka kafin zuwan turawa ta wannan burtalin shine haihu wannan burtalin da an cinye shi in ba ka bi tarihi ba ba ka iya fito da wannan ba magana emirates shi ma wanda yanzu an raba kano kashi kashi kashi an yi sarakuna in aka bi tarihi duk irin abin da yana nan ko ne za ka duba tsarin dimokuraɗiyya ɗin nan ɓannar da take yi da menene ko menene da yadda za a sarrafa rayuwa da yadda za a kyautata al'umma da yadda za a rushe rashin gaskiya da sauransu duk wanda ya bi tarihi zai bi wannan zai ga gaskiyar yadda abuwa su kuma mutum zai fi kare kansa da addininsa al'adarsa da rayuwarsa a yau idan ya bi salsalar tarihi zai ga cewa waɗanda suke maganar cewa islamization da menene da sauransu zai ga cewa sun suna magana ne bisa da jahilci daular sokoto ta fi girman ƙasar najeriya gaba ɗaya ta fi kusan ɗaya da rabin najeriya emirate talatin da uku take da shi da sauransu tsarin mulkin a dubo shi mana tarihi yana nan da sauransu saboda haka mu san kanmu in muna son mu san kanmu mu shiga tarihi in muna son mu raya al'adunmu da addinin mu mu daɗa bunƙasa shi mu bi tarihi in muna son mu kare kanmu daga munafince munafince na abokan zama mu bi tarihi in muna son mu haɗa kanmu mu bi tarihi shine kowa zai san gidansu shi ne kowa zai san kansa shi ne kowa zai san me ya kamata ya yi tarihi zai nuna mana me ya kamata mu yanzu me ya kamata mu yi nan gaba a tsarin rayuwa ko a abubuwan da muke so yi. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da za mu iya kawo muku kenan a cikin wannan shirin namu. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin farfesa mansur ibrahim mukhtar na tsangayar ilimi a jami'ar yusuf mai tamasile da ke kano da sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da wadda ta jagoranci shirin julie lazarus gresham ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia ku huta lafiya. A maza da mata don wazan miƙewa, ka yi ƙoƙarin neman sani don kan. To masu sauraro kada dai a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wanda agogo muke cewa yanzu karfe goma sha ɗaya da minti ashirin da uku na safe. Yanzu kuma ga ra'ayoyin masu saurare da kuke aiko muna ta hanyar saƙon imel. Jama'a salama alaikum sakonmu na farko ya fito daga Umar Abdullahi Gambaki jihar Bauchi da Abubakar Salisu Gozaki tare da Zakiya Abdullahi Angon Funtuwa suka ce baki da salamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Da Allah ku bamu dama mu yi kira zuwa ga gwamnatin jihar Naija da kuma mahukuntan sojin wannan jihar. Da su dakatar da wannan aikin da suke yi na rushe tare da cinna wuta a rugagen Fulani makiyaya. da ma sauran wasu al'ummomi wanda ba fulani ba to a gaskiya ya kamata kuma su fito su yi wa al'umma bayanin dalilin da suka sa suke ci gaba da wannan rushe-rushe tare da cinna wutar da suke ci gaba da yi sai kuma saƙonmu na gaba ya fito daga wasiƙa ce daga abakar lawal shinkafi jihar zamfara tare tarayyar najeriya ya ce assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka da allah ku bani dama in yi kira ga shugabannin majalisar ƙasarmu najeriya guda biyu da su saka idanu sosai akan tallafin biliyan goma da gwamnatin tarayya ta ware domin taimakawa waɗanda iftila'in ta'adda ya rutsa da 'yan uwansu a jihar zamfara domin ganin tallafin ya isa ga waɗanda aka yi domin su sai kuma sakonmu na ƙarshe fito daga usman kasim kiringim ɗan nijar mazaunin ƙasar libya tare da kaka alhaji bukar gursuma da masak da sani diga ɗan jihar maradi nijar da ali kyari suka ce baki da salamu alaikum sashen hausa na murya amurka da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya don allah ku ɗan ba mu lokaci domin mu tofa albarkacin bakinmu dangane da takaddamar da ta kunno kai a tsakanin hukumar aikin haji na jamhuriyar Nijar da masu jigilar mahajjatan ƙasar. Ya kamata gwamnati ta sa baki kan wannan al'amari domin a kawo ƙarshen cece-kuce da ake yi a ƙarshe muna addu'ar Allah ya kai su lafiya, a dawo da su lafiya. Amin summa amin. To a gaida Abdulaziz Adali Toro da wasiƙun masu saurare. Kamun mu kammala shirin ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. A yau Litinin Firayim Ministan Birtaniya Theresa May za ta haɗu da ministocin tsaro da jami'an tsaro don wata tattaunawa ta gaggawa kan yadda za su bullo wa kwace jirgin ruwan dakon manta da Iran ta yi a yankin mashigin Hormuz. Daya daga cikin martanin da Birtaniya take tunanin ɗauka shine kaga ba takunkuman karya tattalin arziki a kan Iran. Ana sa ran nan gaba a yau me za ta yi wa 'yan majalisar dokokin Birtaniya ƙarin haske akan halin da ake ciki. Wani jigo a jam'iyyar Democrat a majalisar wakilai ya ce mai bincike na musamman Robert Mueller zai ba da muhimmiyar shaidar da za ta ba da damar kai ga tsige shugaban Amurka Donald Trump. Wannan wani shugaban ƙasa ne da ya karya doka ta hanyoyi shida daga ranar Lahadi, in ji shugaban kwamitin da ke kula da fannin shari'a na Majalisar Wakilai, Gerald Nadler, yayin wata hira da aka yi da shi a gidan talabijin na Fox a jiya Lahadi. Firaministan Pakistan Imran Khan ya ce a ganawar wadda zai tare da shugaba Donald Trump a yau Litinin zai nuna bukatarsa ta ganin an shawo kan yakin Afghanistan da ya ci ya cinyewa a siyasance. Kan wanda yake ziyara aiki ta kwanaki a nan Amurka a ƙoƙarin da yake yi na ƙara ƙarfafa dangantakar ƙasarsa da Amurka. Ya bayyana haka ne a wani babban taron 'yan ƙasar Pakistan mazauna Amurka da aka yi a birnin Washington a jiya Lahadi. Akalla mutum goma sha bakwai suka mutu a tashin wani bam da aka dasa a cikin wata mota a Magadishu a yau Litinin, kamar yadda wasu majiyoyi na asibiti suka tabbatar wa sashen Somali na muryar Amurka. Daraktan babban asibiti na Magadishu Dr. Muhammad Yusuf ya ce an kai ƙarin wasu mutane 28 da suka ji raunuka a asibiti. To labaran duniya kenan a takaice suka zo muku. Yanzu haka rahotanni ke shigo muna ɗakin watsa labarai da ke nuna cewar ana samun takaddama tsakanin 'yan shi'a da kuma jami'an tsaro a birnin tarayya Abuja. Idan Allah ya kai mu shirinmu na dare za ku ji ƙarin bayani. Masu sauraro a nan za mu dasa aya a wannan shirin namu na yanzu sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima za ku ji mu ɗauke da wasu shirye-shirye. A yau ma za mu ba ku dama ku kira ku bayyana mu ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shine wai kuwa kuna ganin ayyukan ci gaba da 'yan majalisun tarayya ke yi muku a unguwanninku ganin cewar ana ware waɗansu maƙudan kuɗaɗe don waɗannan ayyuka. yanzu a madadin wanda ya taya ni gabatar da shirin Muhammad Hafiz Baballe da wadda kuma ta bada umarni Julie Lazarus Gresham sai injiniyan namu na yanzu Mr. zoniak zanga-zanga. ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia ku huta lafiya. Amma ga shirin yau da gobe.